Tashi amma ta yi ta gyara mata bargon, dadi ya kashe wutan ɗakin suka fito tare da rufe mata kofar. Ɗakin ta amma ta shiga, dadi ya rungume ta ta baya, ya ce me zaki yi anan? Dan murmushi ta yi ta ce kayan da zan sabo ba zan ɗauka. Hannun shi ya sa ta cikin hijabinta, yana shafa cikinta da bai da girma ko kaɗan. A hankali ya ce karki damu akwai kayan da na ijiye a wurina da nake so ki samun gobe mu tafi. Sakin ta yi ya kama hannunta suka fito daga ɗakin suka yi sashen shi. kulle kofa yana rike da hannunta suka of upstairs ma keken master bedroom din shi bude ya shiga yana rike da amma. wani haɗaɗɗen kamshi da ke hancinta mai da kofar ya rufe tare da sa hannuwansa ya zare mata hijabin da ke jikinta tana sanye da wani jan dogon riga har a ƙasa bin jikinta yi da kallo kafin a hankali ya nuna mata bayi ya ce shiga ki ɗauro alwala ki zo fitowa an ce daga bathroom already dadi har ya hau kan duma a gefen shi ta zo ta tsaya hakan ya sa ya kabbar sallar suka yi raka'a biyu bayan ya idar ya kama ta ya addu'o'i sannan ya sake ta a hankali tare da saka hannun shi ya zama hijabin jikinta ya linke ya ijiye a gefe yana bin jikinta da kallo yanda doguwar rigar ya mata kyau sosai a hankali ya juya ya jawo haɗaɗɗen tire da ke ɗauke da manya-manyan kaji ga drinks a wani spare tire ya kawo gabansu hannu ya sa ya ɗauko kaza ya kai bakinta ya ce bari in ciyar da ke matata buɗe bakin dan murmushi amma ta buɗe mai bakin a hankali ya saka ciki ta shiga taunawa haka ya dinga ba amma abinci sai da ta koshi sosai sannan ta shiga bashi ita ma ci suka yi suka yi na dadi ya ɗau ran ya fita da shi zuwa kicin ɗin falon shi amma kuma ta tashi ta nannaɗa raduman kafin ta wuce ta shiga bayan ta wanko hannunta tare da ɗaurayo bakinta ta fito dadi ta samu kan gado ya cire jallabiyan jikin shi daga shi sai dan farin singlet da wani baksa dan dogo ya jingina da filo yana daddanna laptop din dago kai yayi ya kalle ta jin an bude kofa ganin yadda ta tsaya a gaban bakin kofa ya ta ma kasa karasowa ciki yasa ya janye hannun shi daga jikin laptop din ya miko mata alamun ta zo karasowa ta a hankali ta hau kanka ta fara gadan jawo ta ya ɗaura kanta kan gefen kirjin shi yana ci gaba da daddanna laptop din ya ce Umma Aliyu na. Dan murmushi Amma ta ta cusa fuskar ta kirjin shi tana shakan daɗin kamshin da yake yi ta ce, Barka da aiki Abu nisa. Murmushi dadi ya bai ce mata komai ba, ya ci gaba da yan danne-dannen da yake a laptop ɗin yana murmushi. Duk ya kosa ya gama. Kusan minti goma ya ɗauke shi sannan ya karasa ya kashe sistem ɗin ya ɗaura a kan side drawer kafin ya mika hannun shi ya kashe best lamp ɗin. Da su kaɗai ne a kunne. a hankali ya gyara mu'amma da tai lamo a jikin shi kwanciya ya dan hawo kanta yana goga hancin shi kan fuskar ta yana dan shinshina ta yace kin yi bacci ne cikin wata yar murya can kasa yar siririya yar karama irin mai kashe ran miji din nan ta ce sai ina zan yi bacci mijina bai sallame ni ba bai riga ya bani izinin bacci ba in ran kashe dade wani irin daɗin kalamanta dadi ya ji bai san lokacin da ya ɗaura bakin shi kan nata ba a hankali ya shiga sumbatar ta wani irin ajiyar zuciya amma ta sauke tana jin wani iri sosai a hankali take shafa gemun shi har zuwa kan shi jin ta kasa daurewa ya sa ta shiga maida mai da martani rudewa dadi ya dan shi wani irin mutum ne da yake so ya ga ana maida mai da martani yana shafa yawa ana shafa shi abinda duka matayen shi ba sa yi kenan su a dole kunyan al'ada rudewa ya da sauri ya kwanta ba tare da ya saki bakin amma bai daura ta akan shi yana tattara doguwar rigar nata sama ta yashi ta ya cire rigan yayar a ƙasa ya ƙara murginawa ya hau kanta a hankali ya ɗaura hannun shi kan cikinta da bai da wani girma sosai ɗan daidai ina shafawa har zuwa sama yana kisan ɗinta a wannan daren da ya su ammi sun raya dare sun ci su yadda ya kamata barci suka kwanta sai wuraren karfe hudu na asuba dadi ya farka daga daddaɗan baccin da ya awon gaba da shi a hankali ya mika hannun shi ya kunna bisayin lamp ɗakin ya ɗanyi haske tsayawa yana kallon fuskar ami da yake rungume da ita ba ƙaramar faranta mai rai ta yi jiya ba kasa haƙura ya shiga shafa kumatinta bude idanu an ta murmushi ta sakin madadi ta kai hannunta ta shafa gemun shi tana murmushi shafa ta yi shiga yi kafin cikin salon so irin tasa ta manya shiga sarrafa ta yanda yake so amma na ba shi haɗin kai wannan karan har ihu sai da dadi ya yi don ammi ta ba shi komi a rayuwar shi da ƙyar suka bar juna ganin ana kiran asaba a tare suka shiga bayi tun amma na jin kunyan shi idan sai kallonta yake har ta saki jiki ta mai wanka ta dan umartan ya yi da ta mai shi ma ya mata shi ma yi mata ya ta sannan kowannen sai yi wankan tsarki da kanshi kafin su fito a gurguje dadi ya share jikin shi ya bar ammi na tsana kanta da towel ya dauko jallabiyan shi shirya tsaf sannan ya dau la ya saka ya zo gaban madubi ya fefesa turare ya kalli amira har lokacin ke goge gashin kanta da karamin tole ya ce na tafi masallaci biya. bari na tado aliyu dan ya cika son barci kina ganin yaron nan mu tafi tare murmushi amma ta yi ta ce haka yara suke ai yi sauri kar ku rasa jam'i gyada mata kai dadi ya yi hanyar fata daga ɗakin amma ta bi shi da kallo tana murmushi sai da ta tsana gashin ta sannan ta ɗau doguwar rigar ta ta zira ta hau kan dattuma ta yi sallah abinta kafin ta ci gaba da lazumi. Wajen karfe bakwai dadi da Aliyu suka shigo gidan, dadi ya tambayi Aliyu abin da ke damun shi ya fi sau goma, don duk ya yi mai wani iri. Juyawa Aliyu ya zai yi hanyar site ɗin shi dadi ya rike mai hannu. Da sauri ya juyo yana kallon dadi da manyan idanuwan shi da suka yi haske sosai, saboda tashin da ya yi daga bacci, kamar ya zuba madara. Cike da damuwa dadi ya ce wai ba za ka gaya min me ke damun ka ba ko gadon gana. Aliyu, dadi ya kira shi da ɗan tsatsauran murya, hakan ya sa ya kalli dati ɗin a sanyaye. Kamar wani mara lafiya cikin tsatsauran murya dadi ya ce, Na ce ka faɗa min me ke ka. wallahi Aliyu ka sa hawan jini na ya tashi. Kawai saboda kai, menene yake damunka yarona da ba za ka iya gaya min matsalolinka ba a yanzu? Ba tun yau na lura abu na ka ba, tun ranar da ka shigo gidan nan hannunka duk rauni. Me ya ka? menene ya same ka aliyu dina dadi ya yi magana cike da sigar lallashi yaro yana shafa kumatun aliyun wani irin ajiyar zuciya aliyu ya sauke a rayuwar shi yana son lallashi ko dan dadi ya raine shi a haka ne oho jikin shi na son ana lallasa shi a hankali Hawa ya saka shiga taruwa a idanuwan shi ba tare da ya magana ba yana tuna kalaman anisa da tana watsa masa kasa a mota na tatsane shi kuma kar ya kara dawowa anguwarsu ganin yadda hawaye suka shiga Tuttukowa a idanuwan shi sa dadi ya ce subhanallah gadon gana hannun shi ja suka yi fata ɗin shi akan kujeran falin shi dadi ya zaunar da shi ya dawo ta gaban shi ya ja santa tabal ya zauna a kai cike da damuwa ya ce menene menene ya same ka maman sarar da ko wani ne suka bata maka rai ko kuwa menene girgiza ma dadi kai yayi yana kokarin hana hawaye zubowa hannu dadi ya sa ya share hawayen ya ce to menene ka faɗa min ajiyan zuciya ya sauke yana ƙoƙarin daidaita zuciyan shi kafin ya ɗago kai ya kalli dadi a hankali ya ce ina so zan koma california na gaji da najeriya na gaji da komi dadi wani irin ɗaura fuska dadi yayi kamar ba shi bane ke lallaba shi yanzu nan ba babu alamun wasa ce ga aliyu idan ka saka kafa ka kara barin najeriya nan to kai da matarka ne ina gaya maka in ba ko haka ba to gaskiya ka gama tafiya waje ina faɗa maka ka yi aure tukun ina son nima in ga na. ga 'yar abokina da na faɗa ma sun yi makaranta da hajar yau za ma ta zo gidan nan ka ce kai a'a da kanka za ka nemo da wacce mace kake magana da zaka ce kai da kanka zaka nemo in hmm? shiru ali yana jin yanda dadi ke mai fada kamar ya fasa ihu agogon ɗakin dadi ya kalla ganin bakwai ta dangota ya sa miƙe ya ce za mu gama maganan nan anjima yanzu ina so na kai yaran gidan nan hadda da kaina saboda nai enrolling yar nimom ɗinka idan na dawo sai mu je ka gaida nimom ɗin naka ka je ka yi wanka yau idan ta zo za ka ganta oke ya maganan yana bude kofa ya fita ajiyan zuciya aliyu ya sauke kafin ya ciro wayar shi daga aljihu yana kallo a hankali ya kunna wayan ya kiran namban anisa tun asuba anisa ta tashi don wani irin jin dadi da alfahari da sabon gidan yan gayinsa take duk da babu da ta amma sai da ta gyara ko ina tun daga kan dakin aminta har ƙasa sannan ta dauko bana da turaren wuta da su ta sa a mata ta kunna wani shegin turare da ya sa ko ina na gidan na kamshi sannan ta wuce kicin so take ta ma'amunta da ta breakfast din safe kicin din ta shiga tana kallon ko ina abubuwa ma da yawa ta san yadda ake amfani da su irin su gas din da su abin da akwai su a bakeri da take aiki sto ta shiga ganin su irish da sauransu ya sa ta ɗebo su irish da yawa ta fere ta yanka ta wanke sannan ta yi hitting oil a pan ta fara praying ta koma wajen firij ɗin da ta gani a kicin ɗin ta buɗe ganin si kaji ne da kayan take sa ta ɗauko wani babban liba da kidney ta shiga yanka su so take ta yi liba and kidney sauce sosai aiki ya kan kama wayar ta da ta ɗaura saman firij ne ya shiga kara da sauri ta yabo tana kokarin kashe tap ɗin da take ɗaure plate murmushi ta ja tawul tana goge hannunta ta ce hala amina ne karasawa ta yi ta ɗau wayan da saurinta ganin ba amma ba ne Nan ba nesa ta tsaya ta yi turus tana kallo ta ɗan turo baki ta ce waye wannan ashe ma ba amina ba ne ni idan yan lalle ne ko ma kun zo gidan mu mun bar gidan sai maganan ta yi fikin kwal tare da kaiwa ta. cikin siriruwar muryar ta ce hello hello waye limshe ido aliyu har can cikin zuciyar shi ta muryar nata wani irin ajiyar zuciya ya sauke mai kara da har sai da anisan ta ji Faɗuwa gaban ta hakan ya sa ta shiru ba tare da ta ƙara cewa komi ba Murya can ƙasa irin na wanda ke cike da damuwan nan sosai Aliyu ya ce, Ki yi haƙuri a nisa, ki yi haƙuri da abubuwan da suka faru lokacin baya. Na zo ina da kishi, katsa wayan Anisa ta yi tare da kashe ma wayan gabaki ɗaya, ta ijiye kan saman firij ɗin ƙirjinta na wani irin bugawa. Har lokacin bata dawo daidai ba, ta rasa me yasa mutumin nan na da wani irin strong effect a kanta. ita ba ta taɓa ganin namijin da ko magana yake mata sai ta ji wani iri ba cike da tsiwa ta ce ni mai ruwa na da kai da za ka wani ce min sori ko ma ka zo gidan namu ba sai in ka ƙara gani na ba masifaffe kawai sai yi ma mutum ihu a kai kamar wani uban mutum ta juya ta ci gaba da aikinta tana kwashe irish ɗin tana zubawa a wani haɗaɗɗen kula sannan tana haɗa sos kuma iye Me wata na take dafa mana haka jin muryar dadi ya sa ta jiyo da sauri. Yana ta bakin kofar kicin din a tsaye. Murmushi ta yi, ta dan dukar da kai ta ce ina kwana abba. Shigowa kicin din dadi yi ya ce ai har sama na je ban ganki ba. Na ce wa ya ɗauke min ya ashe kina nan. Na ga kin gyara ko ina tun karfe nawa kika tashi haka. Murmushi ta yi ta ce tun asuba na tashi abba shine bayan na gama komi na daura muku breakfast. Sosai dadi ya je yana son Anisa sannan ya ƙara son Ammi. Dan abin da yaran shi mata ba su iya ba kenan. Yanzu nan ma je ta da yaran kowane ɗaki don su shirya har da yau Lahadi. Jiya kamar ya ma kwaso duka yaran ya ba mu amma ta ba su tarbiyya irin wannan da ta ba mu Anisa. Yana tunanin tuntuni ya ma san Ammi ya aure ta. Karasowa gaban gas ɗin yayi ya shafa kan Anisan yana kallon abincin yadda ya kyau sosai. Cike da murmushi Anisa ta ce na zuba ma abba murmushi abba ya ce a'a sai na dawo daga kai ku makaranta zan ce aikin kusa gama ko gyaɗa mai kai ta yi da sauri ta ce ina gama miya wannan arish ɗin da ke wuta ne na ƙarshe gida kai dadi ya ce ku kina gama ki je ki yi wanka ki shirya hadda zan kai ku in kin fito zan kawo miki lunch banks daga store sai ki zuba naki ciki dan takwas yayi babu lokacin da zaki zauna ki ci in kin je makaranta sai ki ci cikin murna sosai ta ce to abba na gode. murmushi shi ma dadi ya duk in ta ce mai abba na dadi yake ji sosai ga ta da yawan godiya kamar mamanta wucewa ya fita ya fata din shi tun daga falo ya ga falon ya tsaf tsaf abinda matayen shi ba sa yi kenan sai dai mai aikin shi ya mai murmushi ya yana bin ko ina da kallon ya bedroom akan dattuma ya ga ammi sanye da hijabi tana karanta wani littafin zikiri nashi ganin dadi sa ta rufe a hankali ta ijiye ta miƙe tsaye tana kallon shi yadda ya dingina da kofa ya faldin hannu a kirji yana kallon ta ƙarasawa ta yi har gaban shi hannun shi ɗaya rungume ta kamo ta kai bayan kafin a hankali ta shige jikin shi ta rungume shi murya can ƙasa ta ce ina kwana yin laɓai na numshi ido dariye yana shafa tattausan bayanta murya can ƙasa ya ce monin yallaɓiya ta dan dariya dukansa suka yi a tare dan yadda dariye magana ya ba ta dariya yana rungume da ita e wajen wardrobe din shi ya buɗe wani fitinannen shadda mai ruwan sky blue ya ciro Na shi da nata kakku. nata doguwar riga an mata stanwork daga sama zuwa ƙasa murya can ƙasa ya ce a taimaka a shirya mai labai cikin kayan nan murmushi an mutai ba tare da ta ce mai komi ba ta cire hijabin ta shiga shiryawa kamar yadda shi ma dadi ya shiga shiryawa cikin kayan yana kallanta rigan kamar an auna ta jiyowa amma ce ganin ita yake kallo yasa ta nuna kanta ta ce auna na kai ba tare da na sani ba ne alhaji na dan dariya dadi ya ce dole na sanya abin da nake so yake taho nan ga ya ji hannun ammi zaunar da ita yi a gaban kujerar madubi ta zauna sannan ya koma wajen wardrobe din wani dan akwatin sarka ya dauko ya dawo ya boye a bayan shi ya ce rufe idanuwa kulle ido amma ce a hankali ya bude akwatin wani sarkan zinari ne mai bala'in kyau ya ciro ya sanya mata a hankali amma za ta bude ido ya ce a'a ba yanzu ba dan kunna da awarwaro ya saka mata yana kallanta ta madubi yadda ta yi kyau a hankali ya ce bude idanun a hankali amma ta bude idanuwanta tana kallon kanta a madubi yanda sarkan zinarin ya mata kyau wani irin dan ihu amma ta yi ta rufe bakinta tana zaro ido ganin gold sarka a jikinta kafin ta tashi da sauri ta fada jikin dadi da gudu tana tsalle kamar wata yarinya ta ce ya yi kyau sosai ina son shi na gode mijina abin alfahari na yadda ta kanannaɗa dadi ya sa ya je yana neman zaucewa cikin disashewar murya ya ce za ki hana ni kai yara makaranta ko da kayya kike min wannan abu haka wash Allah dariya sosai mutai, ta ɗaga shi tare da tashi da shi zaune ta ce tuba nake dariya dadi ya yi ɗau mayafi ya yafa mata da kanshi kayan da ta cire ya linke ya saka a wardrobe ɗin shi ya kama hannunta ya ce muje fitowa suka yi daga ɗakin sun yi kyau ba na wasa ba har store compound ɗin ya kai ta yana nuna mata komi kafin ya ɗauko new launch box na 'yan mata da kuma Goran bottle na 'yan gayen yaran nan karɓa an mace daga hannun shi ta taya shi riƙewa sannan suka fito suka yi sashinta daidai lokacin anisa ta sauko tana sanye da dogon rigan atamfa milik da baldin. sai wani milik kalar ta mai hula har ƙasa. Ganin amma ya sa ta yi wajen amma da gudunta, dadi na dariya ya zauna kan kujera. Kallanta amma ta ta ce, ina za ki kika shirya haka? Murmushi ta ta ce, abba na ne ya ce na shirya zai kai mu hadda. A hankali amma ta kalli dadi in ta ce bata ji daɗi ba ta yi karya. Yanda dadi ke nuna ma'anisa so ya sa ta cikin yaran nashi da gaske shine ya bi komi yi mata daɗi a al'amarin. ba tare da dadi ya kalle ta ba yana kallon tv ya ce ba za ki je ki ba ma yarinyar nan abinci ba sai kin sa ta takwas har ta wuce da minti goma murmushi kai amma ta yi cike da san dadi ta kalli anisa ta ce mu je kicin din me kika dafa haka yake ta kamshi bin su da kallo dadi ya har suka shiga kicin yana jin yadda suke hira anisa na dariya amma ma na dan dariya hada mata abincin amma ta tai sannan ta hada ta juye a goran amma sai kallon anisan take yi anisan sai farin ciki take yi goran ta miƙa mata anisa ta karɓa duk ta riƙe suka fito dadi ya miƙe ta ce yauwa mu je hannu anisa ta ɗaga ma amma ta ce bye bye amina hannu amma ta ɗaga mata ta ce a yi karatu da kyau allah ya ba da sa'a abu anisa a dawo lafiya wani irin kallo dadi ya mata kafin ya faki idanuwan anisa ya kashe mata ido tare da wurga mata kis girgiza kai amma tana murmushi a ranta ta ce na auri dan duniya dan boko fakin space suka yi inda anisa ta ga kusan duka yaran da ta gani jiya yan manya-manyan suna wurin duk sanye da marin hijab mai baje da alamu shine hijabin makarantar mai baje babban su ne wacce bata bata fuska ba ta jiya da ke ta harare-harare a falon dadi ta gani tsaye tana danna waya tana cin cingam ban wayan nan hajara dadi ya maganan babu alamun wasa kamar za ta kuka ta ce dadi fa kira na aka yi ka ya haƙuri na ce ki bani wayan nan ba na hana ku zuwa makaranta da waya ba kuma ki cire wannan gam ɗin a bakin ki kafin na kifa miki mari yau da gam ɗin ta yi ta miƙa ma dadi wayan kamar za ta kuka ta tsana islamiyya da wannan hadda mutum ya gama university amma dadi ya ce sai ta dinga zuwa haba buɗe masa babban motar family car dadi yi mai kiran mai siyana amma ta fi siyana ma girma ya ce ina rauda mai yasa ta fito ba a hankali hajar da ta yi kini-kini da rai ta ce cikin ta ke ciwo bai ce komai ba dan ya san rauda na son zuwa makaranta shiga motar suka yi kowanne dauke da lunch box din shi yaran sai gaida anisa suke dari ya rufe motar ya shiga gaba ya ja motar soja ya buɗe gas suka fita. Haddan na da ɗan nisa da gidansu. Babban makaranta ne wanda yaran manyan mutanen Abuja nan ke yi. Ga security a gaban gate ɗin da ke tsare su. Don yaran senators da sauransu ne kafin a zo a yi kidnapping a premises ɗin wajen fakin dadi yayi. Parking ne ya fito ya buɗe musu suka fito. Kowa ya hanyar ajin shi ita kuma Anisa dadi ya ce ta tsaya. sai da duk suka tafi dadi ya kulla motar ya kalla a nesan yanda ya ga ta yi zuru-zuru tana kallon makarantar don ta ma fi wani makarantar boko kyau ya ce muje karki ji tsoro ba a doka sai dai in baka ba da hadda ba ina son ki zama serious kin ji ko ki dage in kika haddace alkur'ani duk abin da yake so in har ina da shi sai na miki a duniyan nan murmushi ta yi cike da jin daɗi ta ce to abba na zan dage daidai nan suka karasa principal office din ganin dadi ya sa daga malamai ustazai guda biyu da principal din wanda yake tsoho gashi fari balarabe dan balarabe ne mai makarantar duk suka tashi suna gaggaisawa alhaji kai ne da kanka cike da fara'a dan ya saba da su yace iyata eh, na kawo bismillah ku zauna zama dadi yayye ya nuna ma anisa kujerun kusa da shi zama ita ma tai Dadi ya ce akarama makallafa ga ‘yata na daga Islamiyya har hadda nake so a sata? Gida kai malami yayi yana kallon Anisa kafin ya kalli dadi ya ce shi kenan ba matsala. Za mu gwada ta sai mu san ajin da za a sata. Faduwa gabanta ya shiga yi ya ɗauko fam da sauran abubuwan ya ce a cike wannan a gida gobe ko kuma in ce sati mai zuwa sai a bata ta kawo. To to shi kenan Alƙur'ani ya ɗauko ya buɗe. Can suratul ma'ida shafi na biyu ya ce Bismillah, karanta mini nan na ji. Karɓa Anisa ta yi a hankali hannunta har rawa yake. ta dadi ya kama yana murmushi. Ya san tana jin tsoro ne, a hankali ya ce Noman, ki ji tsoro, gani a nan karanta musu miji. Gyaɗa ma dadi kai ta yi tana jin natsuwa. A hankali ta yi gyaran murya ta fara karantawa, bata sauke ba amma ta iya haɗa baƙi. Hakan ya sa za ta iya karanta ko'ina a Ƙur'ani. Shiru dadi yana sauraron muryarta da ke da wani irin daɗi. Sai da ta gama karanta shafin sannan malamin ya ce barakallahu fiki. Masha Allah, ina ganin za mu sa ta aji hudu don tana da matsala da tajwid. Mataki na biyar ko kuma na ce aji na biyar su sun kware a tajwid. Gida mai kai dadi ya cikin gamsuwa ya ce to to nan ba matsala. Ɗaya daga cikin malamin ya kalla ya ce a kai ta aji. Gyaɗa mai kai yayi dadi ya ce tashi ki bi shi a jinki za a kai ki. Gyaɗa ma dadi kai tai ta bi malamin suka fata Shi kuma dadi ya biya kuɗin komi har da na Islamiyya dubu ɗari da hamsin. Sannan ya biya kuɗin littafanta na hadda da islamiya da za su bata kusan dubu talatin. sannan ya musu sallama ya wuce ya tafi dama saboda anisa ne ya sa ya kawo su da kanshi direban da ke kai su makaranta ya je ya ɗauko su daban mai a gidan. So mai saurare, bari mu dakata a nan shirinmu na gaba za mu tashi inda muka tsaya.